assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na juma'a da ke hayin banki a wannan gari na kaduna garin gwamna a arewacin najeriya a wannan yammaci na lahadi sha biyar ga watan gulhijja bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1434 wanda ya yi daidai da ashirin ah, ga watan goma shekara ta goma sha uku a kalandar bature ina so in amfani da wannan dama in yi mana barka da sallah duk da cewa sallar ta wuce to amma kasancewar shi kansa wannan zama an shirya shi ne don munasabar sallah ne to ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun dace da alkhairai da falala da albarkatu da ke cikin watan musamman ma goman farko da ya gabata bayan haka abinda aka nemi a yi magana a kai shine halin da musulunci da musulmai ke ciki ina mafita to amma na ɗan yi wa maudu'in gyaran fuska kaɗan na mai da shi halin da musulmai ke ciki ina mafita sai na cire kalmar musulunci ɗin domin dama su musulmai su ne mabiya musulunci shi ko musulunci ba zai canza ba babu wani abu da zai taɓa shi ko yaya lamarin ya kasance sai dai mabiya su samu matsala amma shi a kan kanshi yana nan daren daƙam da kariyar da Allah ta'ala ya alkawarin zai ba shi. don haka sai na canza na ɗanyi gyaran fuska ba tare da canza dukkan manufar da ake so a cimma a cikin muhadarar ba na mai da in ya koma halin da musulmai ke ciki ina mafita ina roƙon Allah mai komai mai kowa da ya man gamdakatar wajen isar da saƙon yadda za a fahimta kuma Allah ya datar da ni ga faɗin daidai ya nisantar da ni daga kurakurai a yau musulunci kamar yadda kusan mu muka sani ko muke jin labari ya game duniya kuma yaduwarsa ta zama ruwan dare kun san bahaushe idan yace ruwan dare yana nufin abin da ya gama ko ina da ina ta yadda babu wata ƙasa ko nahiyar da ba shi da mabiya ba inda za a je a yau a duniyar nan ba wata nahiya ba wata ƙasa ba wani yanki da ba za a samu mabiyan musulunci ba kun ga a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da uku kamar shekara arba'in kenan da ya wuce an kiyasta cewa yawan musulmai a duniya ya kai miliyan 500 miliyan 500 a shekara ta 1973 wato shekara 40 da ya to amma wannan adadin ya karu zuwa miliyan 935 a shekara ta 1990 ma'ana a cikin kafa da shekara 20 an samu kusan ninkin adadin da ake da shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da wanda haka ke nuni zuwa ga irin yadda musulunci ke bunƙasa yake haɓaka yake shiga lungu lungu loko loko ƙasa ƙasa na iya nahiya kuma yake samun karɓuwa yake samun mabiya a shekara ta dubu biyu wato shekara goma bayan wancan lokaci yawan mabiyan musulunci ya kai biliyan ɗaya da dubu biyu ma'ana a tsakanin shekara goma kawai sai da aka samu ƙarin musulmi fiye da miliyan ɗari uku ko kusan miliyan ɗari a cikin shekara goma kuma ko da yake shi musulunci nan ya fara ne a maka amma a shekara ta dubu biyu da hudu an bayyana cewa kashi 80 bisa ɗari na mabiyan musulunci ba laraba ba kenan duk da cewa ya faro ne daga kasashen larabawa amma zuwa shekara ta dubu biyu da hudu an samu ci gaba da karɓuwar musulunci ta yadda kashi tamanin bisa ɗari na dukkan musulmin duniya ba ma laraba ba ne kenan kashi ashirin ne kaɗai laraba wanda za a ce musuluncin ya tsoro a cikin su. a ƙididdigar da aka yi ta shekarar dubu biyu da uku wato kamar shekara goma kenan da ya wuce an bayyana cewa yawan musulmai a duniya ya kai biliyan ɗaya da rabi biliyan ɗaya da rabi kun san aka ce dubu sau dubu shine miliyan miliyan sau dubu ɗaya shine biliyan to biliyan ɗaya da rabi shine adadin musulmai zuwa shekara ta dubu biyu da wannan adadi ana kiyasta cewa shi ne kusan kashi ɗaya bisa hudu na dukkan mutanen da ke rayuwa a duniya kiran ka so ka iya cewa yawan musulmai a yau a duniya ya ɗaran ma kashi ɗaya bisa hudu na dukkan duniya ba ɗaya a sahihan bayanai da aka samu tun daga shekara ta dubu biyu zuwa yau an tabbatar da cewa musulunci shine addinin da ya fi saurin yaduwa a kasashen turai da amurka da russia da china da japan da wasu ɓangarori na duniya babu addinin da yake yaduwa yake samun karbuwa yake samun mabiya mutane ke shigar shi kamar addinin musulunci a kasashen turai da amurka da russia da japan da china da sauran ɓangarori na duniya ko a najeriya a shekara ta 2005 kundin da ake kira encyclopedia britannica ya bayyana cewa musulmai sun kai kashe 54 bisa ɗari na adadin mutanen ƙasar kenan wannan ma iya cewa wa shahida shahidun ne min aliha encyclopedia britannica ba musulmi suka tsara shi ba ba kuma yan kasar nan ba turawa ne amma duk da haka duk da yadda aka so a dakila yawan musulmin najeriya wajen adadi eh, encyclopedia britannica ya tabbatar da cewa yawan musulmi a najeriya ya kai kashe hamsin da hudu kira idan mun ɗauka a yau najeriya na da mutane miliyan 170 da kamar yadda ake cewa a ƙarshen shekara ta dubu biyu da goma sha biyu to yawan musulmi ya ta ma miliyan tamanin a Najeriya sauran shi ne mabiya addinai daban-daban da waɗanda ma ba su da addini za su raba to tambayar ita ce me yasa musulunci ya samu irin wannan karbuwa me ya sirrin yaɗuwarsa? kuma me yasa su waɗanda suka ɗauki ragamar yaɗa musulunci da karantar da shi a farkon lokaci suka samu nasara wannan ita ce tambayar da ya kamata mu amsa al'ummar musulmai ta kasance al'ummar da ake ba da misali da ita kasancewar ba a taɓa samun wata al'umma irin ba musulunci ya yi matuƙar tasiri a rayuwar musulman farko kasancewar musulunci ya shiryar da su zuwa ga tsantsar tauhidi ya haɗa zukatansu ya daidaita tsakaninsu suka zamanto ‘yan uwa masoya juna bayan sun kasance a warwatse suna yaƙar juna saboda kabilanci da bambancin launi musulunci ya tarbiyyantar da su akan son Allah subhanahu wata'ala da son manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da girmama Allah da girmama manzon Allah da gabatar da Allah da manzon shi akan kawunan su da iyalansu da dukiyoyinsu musulunci ya tarbiyyantar da su akan bin shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sau da kafa da yin hukunci da littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin addini da rayuwa musulunci ya kyautata ɗabi'unsu ta yadda suka zama zuwa abin koyi a cikin al'umma baki daya musulunci ya tattara su a ƙarƙashin daular musulunci mai adalci bisa jagorancin shugaba guda ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan shi sayyidina Abubakar bayan shi sayyidina Umar bayan shi sayyidina Usman bayan shi sayyidina Aliyu haka abin ya ci gaba musulunci ya sanya musu hadafi guda ɗaya wanda za su rayu su mutu a kan shi su sadaukar da komai saboda shi su fifita shi akan rayukansu da iyalansu da dukiyarsu ya zama bautar Allah shi kadai ita ce manufarsu da neman yardan Allah da kira zuwa ga addinin Allah da gwagwarmaya don yada addinin da kai kawo wajen tabbatar da addinin musulunci a bayan kafa. musulunci bai tsaya nan ba ya tarbiyyantar da musulman farko akan jarunta da sadaukarwa wajen yada gaskiya da kokarin kare gaskiya musulunci ya tarbiyyantar da su akan tv da lahira sama da duniya ya zama sun tunaninsu hadafinsu manufarsu ita ce su bauta wa Allah shi kadai su nemi yardan shi su yada addinin shi su kira zuwa ga addinin su aiki da abin da suke kira a kai sa'an nan kuma su kai kawo su maya su sadaukar da rayukansu da dukiyoyinsu da komai nan domin ganin wannan addini ya samu ɗaukaka wannan ya sa musulman farko suka zama so jagorori a rayuwa suka zama jagorori a ɗabi'u da ilimi da shugabanci domin ko sun kasance masu kyakkyawar aƙida masu ikhlasi yi don Allah masu ilimi da aiki da iliminsu masu yawan ibada masu kyawawan ɗabi'u masu gwagwarmayar kira zuwa ga addinin musulunci da yaɗa shi da haɗin kai a tsakanin tare da yan uwantaka da ƙaunar juna da sadaukarwa da alfahari da musulunci a matsayin addinin su wannan abin ya ba su damar yaɗa musulunci sosai suka kafa daula suka zama jagorori cikin ilimi suka zama jagorori cikin mulki da wayewa kai suka mallaki duniya baki daya da abin da ke cikinta musulunci ya ba su dama wanda irin tarbiyyantarwa da musulunci ya musu sai ya ba su dama suka yada shi suka kafa daula suka jagoranci al'umma cikin ilimi da mulki da wayewa kuma suka mallaki duniya da abin da ke cikin duniyar baki daya hakan ya yiwu gare su da yan uwa duk da cewa kafin zo musulunci waɗancan mutane na farko da muke magana kan su ba su kasance komai ba a duniya ba su da ilimi ba su da mulki ba su da wayewa ba su da shahara su ba komai ba ne ba ma a tunaninsu amma albarkar musulunci riko da musulunci da suka yi ikhlasin da suka yi gwagwarmaya da suka yi jajircewa da dogewa da dagewa da suka yi wajen riko da musulunci da ya shi da aiki da karantarwar shi da ɗabbakar da musulunci a cikin rayuwa da addini a cikin dukkan abin da za su yi na tattalin arziki da tsarin mulki da tsarin siyasa da gudanarwa da mu'amala tsakaninsu sai ya ba su dama suka mulki duniya suka zama shahararru a ilimi da falsafa suka zama gwanaye jagorori a mulki wannan ya sa mahmud kunayin a cikin wasu baitukansa yake ishara zuwa ga irin wannan falala da musulunci ya yi wa waɗannan al'umma ta farko waɗanda suka tsaya tsayin daga suka yi riko da addini ya nuna yadda musulunci ya yi musu gada ya mai da su wani abu suka zama jagorori a duniya a cikin baitukan yake cewa wa kaifa sasa ru'atul ibn mamlakatan ma sasa ha kaisarun min qablu aw shahu wa kaifa kana lahum ilmun wa falsafatun wa kaifa kanat lahum sufunun wa amwar sallul musawati la arabun wala ajabun ma limri'in sharafun illa bi taqwahu wa qarrarat mabda' ash-shura hukumatuhu falaysa lil fardi fiha ma tamannahu wa rahaba bil salama wa yace ya yi waɗanda suka zamanto masu kiwon ramuwa a daji suka zamanto sun jagoranci al'ummomi suka mulki duniya baki daya irin mulkin da kaisar ko sham ba su ba an san a duniyar nan ba a yi masu mulki irin su kaisar ba shugaban romawa ba a yi masu mulki irin su sha ba mutanen farin amma musulunci ya yi ma waɗannan mutane na farko gata gatan da suka mallaki duniya irin mulkin da kaisara ko sha ya ce ya ake mutanen da suke asalinsu masu kiwon rakuma ne a cikin daji a sahara suka zama sun mallaki ilimi da falsafa suka zamanto sun samu jiragen ruwa da technology da kwarewa ta kimiyya da fasaha irin abin da ba a san da shi ba a duniya mutane ne waɗanda sannun musawa sun zo da tsari na daidaituwa kowa da kowa daidai ke wajen Allah sai da tsoron Allah inna akramakum inda Allah atkaku ba wani bambanci tsakanin balarabe da wanda balarabe ba ba wani wanda yake da wani matsayi sai dai tsoron Allah shi kawai daukakan mutum da girman shi ya dogara ne da tsoron Allah shi yace kuma hukumar su ta zo da tsari na shura tattaunawa da mutanen da suke da hankali waɗanda za a iya neman bayanai da gare su kafin a tsayi da matsaya da za a yi hukunci da shi a cikin matsaloli na rayuwa ya zama to mutum bai da dama ya yi abin da ke dama sai abin da ta tabbatar wannan ya sa in ji mahmud kunai ya zama mutane gaba daya maza da mata manya da yara bayi da masu yanci kowace kabila kowane yare suka yi maraba da zuwan musulunci sun karɓe shi a yayin da suka musulunci tsarin shi manufarsa gaba daya shine aminci da kuma adalci kenan wannan shine sirrin waɗancan mutane na farko yan mazan manya ɗiban fari waɗanda wani mawaƙi ke cewa halafan na la ya'tiyanna bi mislihim hana yaminuka ya zama zamanu fakabbir zamani ya yi rantsuwa sai ya zo da irin su amma ya ka saboda haka ka kare rantsuwan ka zamani zai ka kafa amma a yau abubuwa sun canza al'ummar musulmai ta samu kanta cikin halin liya barna maimakon tarbiyya jahilci maimakon ilimi takalidan maimakon jagoranci ci baya maimakon wucewa gaba ta wayar zuciya maimakon ɗaukaka zaman yan marina maimakon haduwa tasubanci maimakon islasi sannan ga rashin ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci bin diddigi na nuna cewa akwai dalilai na cikin gida da dalilai na waje da suka haifarwa al'ummar musulmai wannan matsaloli da take ciki a yau idan mun ɗauko dalilai na waje za mu ga akwai manya-manyan dalilai guda biyu da suka haifar wa al'ummar musulmi halin da take ciki na matsaloli dalili na farko bambancin addini da tsarin rayuwa da ke tsakanin musulmai da kafirai wannan bambancin addinin ya sa kullum waɗanda ba musulmi ba ƙoƙarin su shi ne su ga yadda za su tursa musulmai kan tsarin su ya zama su musulmai su ki tsarin su su kama tsarin da ba su domin tun farko dai akwai bambancin tsarin rayuwa irin abin da ake kira wayewa ko habara ko civilization da turanci wannan abin da ake kira clash of civilization wato bambancin tsarin rayuwa da ke tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmai ba ya haifar da tarnake ga musulmi domin kullum ana kallon musulunci a matsayin wani abu da ya zo don ya ki tsarin rayuwa da waɗanda ba musulmi wanda shi ya fi daɗewa ana kallon musulunci da musulmai a matsayin waɗanda suke kalubalantar tsarin wayewa tsarin hazara ta waɗanda ba musulmi ba sannan ga sabon tsarin duniya abinda turanci suke kira new world order wanda ake so a tursasa shi akan musulmai shi kuma wannan tsarin sabon tsari na duniya manufarsa ita ce ya zamanto a raba daula da addini ya zamanto addini daban rayuwa da ya zamanto tsarin tattalin arziki ya zama iri ɗaya wanda aka gina shi a kan riba ya zama tsarin siyasa iri ɗaya wanda za a gina shi a kan iko na da mutane ba ta Allah mafi ya zamanto ƙasar da ta fi ƙarfi da zama ita ce 'yan sandan duniya ta yadda kowa zai zama ƙarƙashin ta kamar amurka yanzu ya zamanto babu wani abu da zai sa kai kishin addini ka takaita addini a masallaci a wurin aiki ba ruwanka da addini a wurin sana'a ba ruwanka da addini a wurin kasuwanci ba ruwanka da addini a makarantar boko ba ruwanka da addini in ka je gona ba abin da zafi da addini harkar aure mu'amala ce ba ruwanka da addini wannan sabon tsari na duniya da ake so a tursa ta shi akan musulmi ko shakka babu na daga cikin dalilan matsalolin da musulmai ke cikin doriya akan wannan ga kokarin ɗinke duniya da ake so a yi ta hanyar mai da duniya da zaman to kamar karamar alƙarya guda ɗaya wanda turin suke kira globalization manufar globalization ya zaman to komai da za ka yi yana bisa turba ce ta waɗanda suke da ruwa da tsaki da ta cewa a tsarin tsarin tattalin arziki na duniya da siyasar duniya da security duniya da komai da komai na duniya to wannan matsala ta bambancin addini da tsarin rayuwa da ke tsakanin musulmai da kafirai ko shakka babu ya sa musulmai an jefa su ko kuma sun jefa kansu cikin halin su sai dalili na biyu wanda yake daga waje batanci ga musulunci da mabiyan musulunci da tsokanar fada daga kafirai da munafikai ya zama to ana batanci ga musulunci ana batanci ga musulmai ana kuma tsokanar fada suwa suke wannan waɗanda ba musulmi ba da kuma waɗanda suke musulmi ne a baki amma a su ba haka ba su samu kai wannan yasa za a ga ana mummunar suka ga shari'ar musulunci da duk wani abu da ke da alaka da musulunci ta hanyar rubuce-rubuce a mujallu da jaridu da intanet da sauransu da kuma amfani da kafafen yada labarai kaga yadda ake nuna mu ne game da musulunci a nuna wani abu wanda bai da alaka da musulunci a ce musulunci ne abin da ya koyar ke a abin watsa labarai cnn ne bbc ne wane ne duk irin waɗannan abin watsa labarai na talbijin mai hoto da kuma mai sauti kamar rediyo a rika yaɗa manufofin da ba na musulunci ba da sunan musulunci ta yadda wanda yake son ya ji abin da musulunci ya ce in ya je irin waɗannan farfagandodi zai ɗauka cewa musulunci nan ba abin gina. wannan batancin ya sa ake ɗaukar musulunci a matsayin barazanar da ke fuskantar ƙasashen yammacin ketare da yin kulle-kullen makirci ga mafiyar musulunci ta yadda ɗan abu kaɗan wanda ba komai ba sai a ɗauke shi wani abu abinda wani ya yi a kan kan shi sai a danganta shi da musulunci in musulmi ne idan kuma ba musulmi ba ne ya aikata sai a danganta shi da shi kan shi ba za a danganta shi da addinin shi ba. a bayan musulunci in musulmi ne ya aikata sai a ce ai musulunci ne yawa kuma dalilin musulunci ya wannan dalilai na cikin gida su ma suna da yawa ma a mace dalilai na waje bambanci da ke tsakanin tsarin rayuwa da wayewa da ke tsakanin musulmi da wasu ba musulmi ba clash of civilization da yake na biyu muka ce batanci da ake wa musulunci da musulmi wannan su ne dalilai na waje to dalilai na cikin gida kuwa suna da yawan gaske dalili na farko rashin haɗin kai a tsakanin musulmai wanda ya jawo al'ummar musulmai barin hanyar Allah musamman ma a cikin matsalar alwala uwar ya zama to saboda rashin haɗin kai wanda yake musulmi sai ya rika ganin fifikon wanda ba musulmi ba akan saboda wai yana da sabani da shi akan wata matsala saboda haka sai ya ga gara wanda ba musulmi ba akan dan wasu kaga wannan illa ce kuma dalili ne da ya haifar wa al'ummar musulmai irin halin suke ciki a rashin tasiri a cikin al'amuran rayuwa yana daga cikin abinda rashin haɗin kai ya jawo rashin haɗin kai ya jawo rashin aminci a tsakanin al'umma da rashin tsayayyen shugabanci in ka tambayi musulmi waye shugaban guda ɗaya musulmi ba su da shi a najeriya ba wanda zai fi ya magana dukkan musulmi ne da kaga dai kamata ya a ce duk in ta kai ta kawo mu ce sarkin musulmi ba shi ne shugaban mu daya amma ko wajen azumi ya shi musulmi mutane nawa ne za su ba da umarni a karkashin kungiyarsu ko karkashin fahimtarsu ko karkashin aƙidarsu saɓanin abin da su kuma ya aiki da maganar su ai wace da shi wannan shugaba wanda shi ne ya kamata ya zama shugaban mu baki daya ka ga rashin haɗin kai ya ja cewa ko da tsayayyen shugaba guda ɗaya ma ba mu da shi rashin haɗin kai ya ja mana ƙungiyanci da ɓangaranci da biyewa tsarin kafirai na divine and rule ko kuma wato farrik ka su ka raba mutane don ka jagorance su ka haɗa wannan faɗa ka haɗa wannan faɗa kai kana kashe kowa na ne su kuma ka raba su tarwa su kuma yan uwa ne rashin haɗin kai ya ja mana wannan ya ja mana kungiyanci domin asali ba kungiya ce aibi ba amma kungiyanci aibi ne ya zama to kana ganin wanda duk ba dan ƙungiyanka ba ba ne alheri ba ne. ko ne alherinsa ko ne gaskiyar shi ko ne rufe shi da addini kana ganin wani ne da baya saboda bai zama dan ƙungiyanka. ka ga da kungiyar shi shi kuma musulunci bai zama ƙungiyanci. Ƙungiya kungiya ba matsala ba amma ƙungiyanci matsala ce bangaranci sai ka iske cewa tsakanin musulmi na arewa da musulmi na kudu maimakon su haka kai a matsayin turba ta addini da sunan musulunci sai ga ana bambancewa sai zama so mun yadda a raba mu dalilin bangaranci wancan kudu wannan arewa sai zama ana mana ɗabi'ar farre ta su dalilin rashin haɗin kai ɗin nan ya sa muna da yawan saɓani tsakanin mun samu ci baya a rayuwa ga taimake keniya ga kuma kaskanci da yake cikinmu a yau a dalilin rashin haɗin kai tunda babu da murya ɗaya dalili na biyu da yake da alaƙa da cikin gida shine jahilci al'ummar musulmai ta kasance al'umma ta ilimi jagora a ilimi ilimin kimiyya da fasaha doriya a cikin ilimin shari'a amma a yau idan musulmi suke a fagen ilimin shari'ar ma muna ina a fagen ilimin kimiyya da fasaha da ci gaba na rayuwar duniya muna ina muna baya domin kuwa a yau abin da bincike ya nuna shi ne musulman duniya gaba ɗaya muna da kasa da kashi biyar bisa ɗari na ƙwararrun masanan kimiyya kai waɗansu na sun ce kashi biyu cikin ɗari muke da shi da duniya in ana maganar ƙwararru na masanan kimiyya da fasaha to musulmi gaba ɗaya a duniya kashi biyu muke da shi wannan kashi biyu ko kashi biyar bai fa kai adadin da indiya kadai take da shi ba bai kai adadin da kasar sudan kadai take da shi ba kasar sudan kadai tana da ƙwararrun masana na duniya a ɓangaren kimiyya da fasaha da ya fi adadin da musulmi ke da shi haka ma indiya za ka ga mun samu shi ba ƙasashe hamsin da bakwai da ke cikin oic na da mutane tara ne kawai a cikin kowane mutum dubu daya da suka shara a fagen ilimin kimiyya da fasaha a shekara ta 2007 haka kuma waɗannan ƙasashe hamsin da bakwai na da ƙwararrun masu bincike da nazari guda ɗari shida da arba'in da tara a cikin kowane miliyan ɗaya a shekara ta dubu biyu da muna ina ke nan ko da najeriya ka ɗauko za ka yi fahimtar wannan magana in ka ɗauko najeriya misali a cikin kusan yara miliyan 23 da ke Najeriya waɗanda ya kamata a ce sun shiga makarantar firamare amma ba ka zuwa to kashi 20 sun fito ne daga kudu maso gabas da kudu ta tsakiya a yayin da arewa maso gabas da arewa maso yamma inda musulmai ke da kashi tasa'in bisa ɗari na yawan adadi muna da kashi hamsin bisa ɗari na adadin yara da ba su da samu in ka ɗauko sakamakon jarabawa ta share fagen shiga jami'a jam da ake ciwo tun daga shekara ta dubu biyu da takwas har zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ƙasar imo da anambra su suke jagoranci a najeriya a shekara ta 2008 a yayin da kasar imo ke da mutum dubu ɗari na waɗanda suka rubuta jarabawar tara fagen shiga jami'a jihar kano na da mutum dubu goma ne kasar kun ko dai jihar kano na da mutane fiye da miliyan goma musulmi kan casa'in da tara jihar imo na da mutane kasa da miliyan biyar musulmi kasa da kashi ɗaya amma mutum dubu ɗari suka zauna wa jarabawar share fagen shiga jami'a a jihar Imo a shekara 2008 a yayin da jihar Kano mutum dubu goma kasa to kun ga yau a duniyar nan da ake ciki in dai ba ka fagen ilimi sai ka ba ka da magana idan ba ka fagen kimiyya da fasaha da kwarewa a tattalin arziki sanin dokoki sanin yadda halayyar ɗan adam suke sanin tsarin siyasa sanin abin da ya shafi ilimi na kimiyyar ɗan adam rayuwar ɗan adam lafiyar ɗan adam har haɗa magunguna sanin sararin samaniya yadda ake haɗa makamai in baka da ilimin kai waye baka da komai amma aka waye gari ga inda muke kuma ko wannan kadai ya isa ya ja mana shi baya ya zamanto ba a yi da mu a cikin al'amura hatta a shari'ar a ilimi na addini idan misali ana maganar hakikanin ilimi wanda za a ce mutum ya san shi kuma za a iya dogaro da ilimin shi wajen karɓar fatawa ko wani bayani da ilimi mun san cewa mafi yawa waɗanda ake cewa su ne jagorori a ilimin tsakanin da Allah suna da jiki mai yawa sannan kuma hatta an taɓa kudu da arewa a da ana ɗaukar cewa hausa fulani na musulunci ya fara da ya da a amma a yau ɗan uwanmu yarbawa waɗanda suka fahimci sunna suka yi ilimi suka je madina suka je masar suka je kuwait suka je yaman da sauran kasashe suka yi karatu suka zama da katira a fage na shari'a fage na hadisi da qur'ani da ulumusa ina tabbatar muku a yanzu gan suke da zuciya to wannan tun kawo mutum zai yi shi ba haushe ne ko babban latari ko hausa fulani ko dan arewa ko kaza amma kuma kai a ilimi ba ka ko'ina sannan kuma kana kyamar waninka wanda ya kamata a ce dan uwanka ne ku haɗa kai ku yi aiki don tabbatar da manufa ɗaya sai zama to an samu wannan rauni bincike ya nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na mata musulmai a najeriya ba su iya rubutu da karatun zamani ba kuma kashi talatin ne kawai suka kammala karatun sakandare ko jami'a a cikin waɗannan adadin kashi talatin ne kadai suka gama sakandare wasu alƙaluma da aka fitar a shekara ta ko ta dubu biyu da goma sha biyu na nuna cewa a arewacin najeriya inda kashi tamanin cikin ɗari na musulman ƙasar ke zaune kashi talatin da biyar cikin ɗari ne kawai suka iya rubutu da karatun ilimin boko sannan kashi saba'in da bakwai bisa ɗari na mata ba su yi karatun boko ba kuma kashi arba'in da ɗaya cikin ɗari ne kawai na yara bai kammala karatun firamare sauran ko sun fara ba su kammala ake jiri su to kun ga harkar ilimi da aka yi sakaci da jahilci da ya katutu na daga dalilan matsalolin da al'ummar musulmai ke a yau ba kawai a najeriya ba a duniya gaba ɗaya sai dalili na talauci an tabbatar da cewa musulmai su suka mallaki kashi saba'in bisa ɗari na dukkan nau'o'in arzikin ma'adanai na duniya amma duk da wannan adadin arziki ne idan an ɗauko ma'auni da ke nuna ci gaban al'umma ta ɓangaren tattalin arziki na ƙasa wato gdp kenan to za a ga cewa a shekara ta dubu da goma gdp al'ummar musulmin duniya gaba daya bai wuce kashi biyar bisa ɗari ba banda wannan gdp na kasashen da ke cikin oic a shekara ta dubu biyu da goma bai wuce dalar amurka biliyan dubu ɗaya da ɗari biyu ba a yayin da kasar japan ita kaɗai a wannan shekarar gdp da ya ƙaran ma dalar amurka biliyan dubu biyar da ɗari biyar ita kadai to kaga ina muke a fagen tattalin arziki muna da arzikin mai saboda kasashen larabawa su duk kasashen musulmi amma ba mu mutu gudanar da arzikin duniya ba muna da arzikin mutane a wajen yawan adadi amma yawan muna nema zama na su su su yawan yuyu a najeriya ƙididdigar da aka yi ta 2008 ta nuna cewa fiye da kashi 70 cikin ɗari na jama'ar da ke zaune a jihohin jigawa da kebbi da kogi da bauchi da kwara da yobe da zamfara da gombe da sokoto da adamawa na rayuwa a kan ƙasa da naira dubu hudu a kowane wata kaga talauci ka tutu ke wani na iya cewa anya to amma ka dubo ka san alayi mutane nan ke cin abinci sau ba kuma wani irin abinci suke ci wannan zai nuna maka alamar cewa ko da akwai dan kuzuru da yawan alkalma amma dai akwai ƙarshen gaskiya ƙididdiga da aka yi ta shekara ta dubu biyu da goma ta nuna cewa kusan yara miliyan tara ne yan ƙasa da shekara goma sha uku zuwa talatin ke barace-barace a kan ya magana yan ƙasa sha uku zuwa talatin yan shekara sha uku zuwa talatin miliyan tara da ke barace-barace ko ina ana bara a Najeriya amma na san dukkan mu za mu yarda cewa a cikin wannan adadi sai an samu kashi kamanin ko fi da haka musulmi ne haka ne ko ba ka ba ta al'ummar da ke da jama'an da ke bara har su miliyan takwas yara ban da manya masu bara ƙwararriyar bara bara ta zama sana'a har ma mutum zai fito da sabaka dina ce mu dan uwan bara ce ya sana'a wai bara sana'a ce wanda ke da wannan da kake tsammanin zai faru gare shi ci gaba ko ci baya dalili na hudu na cikin gida da ya jawo al'ummar musulmai halin da take ciki rashin da'a da biyayya ta shugaba idan kana neman waɗanda ba su da'a da biyayya ga shugabanninsu to a najeriya musulmi ne kansa a duniya gaba ɗaya musulmi ne kansa ɗaya eh, musulunci bai ce a yi ta kalilanci ko a rufe ido a bi wani ba don yana shugaba akan abu da ba su ba amma kowace al'umma a Najeriya tana mutunta shugabanninta fiye da al'ummar musulmi fiye da yadda al'ummar musulmi ke da shugabannin. babu wani fasko ko rabar da zai hau kan mimbarin wa'azi a coci ya rika zagin shugaba wanda yake shugaban nan nashi a cikin taron jama'a mutum ɗari ko ɗari biyu masu wani shi amma akan mimbarin juma'a akan mimbarin hudu ba mutum zai fito inda yake shiga ba ne yake shiga ba bai taɓa siya da shugaba a koyi ba irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma zai fito ya maganganu kaji kamar yana so ya tada garin Kaduna gaba ɗaya a ranar sai musulmi musulmi ne kadai suke fitowa abin watsa labarai bbc ne voa ne sashen hausa da zai jamala ne kaji suna so kan shugabanninsu suna faɗin maganganu irin wanda suka ga dama ba tare da sun masu nasiha a asirce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wannan rashin da'a da biyayya ga musulmai ga ga shugabanni ya jawo musulmai ci ba domin idan an san cewa ni ban ɗauki shugaba na wani abu ba to wani na zai ɗauki shugaba na wani abu ba wanda zai girmama shi ba wanda zai kimanta shi ba wanda zai mutunta shi ba wanda zai girman shi na ba da misalin ɗaukar azumi da sauke ba kawai wani mutum ya zaɓi ya ɗauka ya sauke saɓanin abin da shugabanni suka ce ba wanda hakan ya saba wa shari'a ba a wai kuma sai ya fito ya yi tashkiri ya fito kamar watsa labarai ya ce ya haɓa saboda kaza da kaza shi Allah yake ne kar da yadda ya samu zai dalilin ko yadda yake min Allah tashi sai cikin al'ummar Allah ta dalili na biyar son kai za ga mutane musulmai tunanin kai maimakon tunanin al'umma tunanin kai maimakon tunanin al'umma ɗabi'ar kowa ya ja tashi jama'ar maimakon a haɗa kai dalili na shida son abin duniya hakan ya sa sai kaga wasu daga cikinmu suna sayar da matsayin musulmai a wajen abokan zama ko a siyasance ko wajen tattalin arziki ko wajen waɗansu abubuwa na tsare-tsaren rayuwa sai ya sayar da ‘yan shi musulmi kirikiri a majalisa ne a masarauta a gidan gwamnati a taron siyasa a ina kawai ya sayar da matsayin musulmi ba babu shi don maslahar kanshi don ɗan abin da za a bashi don ɗan mukamin da zai samu don ɗan matsayi da zai samu ga rashin matsawa wajen kwatarwa musulmai haƙƙinsu saboda son duniya da tsoron mutuwa to waɗannan matsaloli masu dalilai na waje da gida sun sa al'ummar musulmai a yau ta samu kanta a matsanancin hali ya zamanto jagoranci yin mata ake ta ba ta iya yi kamar yadda mahmud gunayi ya siffanta ta a wani lokaci can baya yana mai alhini da damuwa bisa la'akari da yadda al'ummar nan ta zama ita ce jagora amma an waye gari ta take bi ba ta jagorancin duniya ba ta faɗa a ji ba a sauraren ta ita ake mulka ake juyawa ake mata hukunci yake cewa أن التجاهل إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناهاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه yace dai inda ka duba yau ka kalli musulunci a kowane gari kowace ƙasa sai ka ga musulunci ya zama to kamar tsuntsun da aka dasta ka fuka fukai sai ka tashi tsuntsu ba ina tashi zai to haka musulunci ya koma haka musulmi suka koma ya ce kan sarrafa na yadda da yawa hannuwan da kunna nusarrifu ha ko kasance mu muke jujjuya su muke hukunta su yau su suke juya wa ba ta yamliku na sha'abun malaknahu kasashe da nahiyoyi da bangarori na duniya da muka yi hukunci kansu muka mulke su muka jagorance su sun ke mulki don girman Allah haka ne ko ba haka ba haka al'umma ta samu kanta irin wannan yanayin ne ba al'ummar musulmai ta samu kanta a lokacin daular musulunci ta andalus ya zamanto al'ummar da take jagoranci take da ta cewa take mulkar al'umma baki daya a duniya haka waye gari ba ta da kasa irin wannan abun ya sa har abul baka arrandi yake cewa a waɗansu tuka nashi a inda kum na ba'ul min ahli andalus fa kassara bi hadithil qaumi rukbanu kam yastajibu biha kam yastajibu bin al mustad'afuna wa hum katla wa afra fa ma yatasu insan ma zan takabu fil islam bainakum wa antum ya ibadallahi ikhwanu ala nufusun abiyatullah himamun amma ala khairi ansaru ma awanu يا من يا من ذلتي قوم بعد عزتهم فحال حالهم كفر وطغيان بلمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر أبدان فلو تراهم عيارا لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل أنوال ولو رأيت بكاهم عند بيئهم لهالك الأمر واستعوتك أحزان يا رب أم وطفل حين بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل غصن الشمس إذ بزغت كأنها هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يبكي القلب من كمد إن كان في القلب الإسلام والإيمان يجد دولة الأندلس شم كنا da labarin دولة الأندلس إما ma ba توقف da دي متى ku sani dai matafiya cikin dare karabka suna ta yawo da labarin abin da ya faru da andalus an samu daula al-islamiyya al-andalusiyya amma aka wayi gari wannan daula ta rikice ta ragargaje ta wargaje abin da zai baka mamaki halin da muke ciki a yau gaba daya shine halin da ya samu sabani rashin manufa rashin adabi rashin jituwa bayan kuwantaka sai ta asubanci an waye gari ga abokan gaba za su shigo garin su sai yaƙi amma malamai sun taru suna musamman a kan tsawon gemu ya kai kamu ɗaya da ko kamu abokan gaba na bayan gari na cikin ɗauka musu amma sun sa na suna rigima a kan tsawon gemu ya kamata ba yi bane a yi magana gemu a yarwace amma a wannan lokacin shi ne ke gaba da mai gemu da wanda bai da gemu a lokacin nan ba ta tsoro sai kamata a yi musu mutum da zai karɓa ba su ba su fuskanta abokan gaba amma sai ana rigima a kan tsawon gemu aka waye gari yan mata da samari sai su je wurin wasa su san rawa tsirara aka waye gari za ka je irin bikin nan bakin teku ka tarar da namiji yana kuka wai mutuwar shi yana da jiran fito ba fito ba a cikin ruwa tsirara al'ummar da take ta mulki duniya ita ta zama haka aka waye gari masu rauni na neman agaji da taimako daga kasar andalus ga waɗanda ake kashewa ga waɗanda ake ribance su a matsayin bayi amma ba wanda yake daga ido ya gani bayan allah lokacin takar a syria an waye gari mace ta shigo cikin wurin da maza ke zaune ta kashe mutum tsari mace ba wajen ya kai ya kalli rauni ya zo babu yana al'ummar musulmi ba kida wani ya zo daga cikin abokan gaba ya shigo majalisi ga maza zarata mayaka ya bi su ɗaya bayan ɗaya na ta fille su yana ta fille su sai da ya fille su duka saura mutum ɗaya sai makamin shi lalata sai ce ma wannan musulmin sa kanka ka tukar da kanka karka ɗaga dafi na dawo ya fita musulmin da ya gama tashi ba ko ya gudu ya fita ya je ya ɗauko makami ya datsa zai je tafa shi mai dawo saboda barin hanyar Allah saboda waɗannan dalilai da muka ambata aka waye gari musulmi sun rabe kowa cikin shi ke ba wanda ya damu da wani kowa in ba ka yi ba ne shi ne ke cewa wannan wani irin yanki zumunci ne a tsakanin biya ko musulmi biya addini alhali ko koyan uwa ne bayan allah baki daya yake cewa yanzu ba wasu rayuka waɗanda za su tsaya tsayin daga masu himma waɗanda za su biyayya ga Allah su tsaya wajen ganin sana barna wai yanzu babu wanda zai taimaki gaskiya ya taimaki alheri, babu taimaka alheri ne kai wannan wani irin kaskanci ne da ya samu mutane bayan ta sun kasance masu izza aka waye gari kafirci da girman kai da tsaurin kai da saba wa Allah ya zama to ya shiga tsakani ya raba musu da wannan matsayi da suke da shi jiya jiya nan sarakuna ne su a gidajen su amma yau ga sa an ɗauke su an kai su garuruwan kafirai a matsayin bayi na sai da yace da ka gan su ma a cikin wani hali na dimuwa ba wanda ke masa jagoranci ga tufafi na kaskanci da wulakanci iri-iri a jikin kai da ka kan da suka rikai yi waɗanda sarakuna da ka gan suna kuka a yayin da ake sai da su wajen su ba ake yi da hankalinka ya tashi da bakin ciki ya dame ka yace za ka ga mace da ɗanta jariri a raba tsakaninsu a raba su kamar da rai kamar da ruhi ke rabuwa da gangan jiki ka ga mace budurwa kyakkyawa tana haske kai ka ce ya kuce da marjani saboda hasken ta amma ga kawai ɗan iskan gari kafuri an ne ya ɗauke ta ya ja ta da karfi zai ce zama da ita ya mata tsari idanuwa na kuka zuciya na bakin ciki amma ba abin da za a yi ya ce to kaga saboda irin wannan abin da ya faru a wancan lokacin to in ka samu kanka a cikin irin shi a kowane zamani ne wallahi zuciyarka ke kuka saboda bakin ciki inda a cikin zuciyar akwai musulunci kuma akwai imani to a yau ko a najeriya ko a wajen najeriya don girman allah bai bambanci mu da wannan bambancin kawai dai ba da ke ba kai mu kasuwan bayan an sai da amma banda wannan to me rage kuma ko a hakan an sai da mu ta wata hanyar ai kawai da illa ya ka ba sa mana kata an cire mana tufafi an ce mu zama bayi ba amma mu bayi ne ta hanyoyi daban-daban ko mun san haka a yau an waye gari ba a yi da mu a bagen siyasa babu da cewa a bagen tattalin arziki babu da cewa kai ba a ba da mu da mu ba an cewa ake ba mu kaskace shan jini kawai muke yi mu ba mu ba da wani tasiri gaba ɗaya a cikin a cikin rayuwar duniya kamar yadda dai alhadi'a yake faɗi game da wasu kabila da yake wata kabila da yake wa yake yake yake wa zambo yake ce mata faman antumu inda nasina manantumu wa rihukum min ila asiri. wai ku wannan kuma ku suwaye kuma ma manta ku kuma ta ba ku suwaye yanzu ku duba don Allah lokacin da ba a samu man fetur a Najeriya da na yake kama da noma muna zarar gida muna auduga muna abubuwa daban-daban ga su kusa a jan da sauransu amma a yau ana ɗaukar a matsayin ne kaskoki masu shan jini wanda ba su da komai sai bara wanda ba su taimakawa sai dai cikin shi ma zaune kaga an mamanta da mu faman antumu na nasina man tumu, wari hukumu min ayyari al'asu amma man ta da wata wani ba ba saboda kamar kuma dai yadda jarir ya gwabawa kabilar taim ya bayyana irin kankancin da 'yan kabilar suke ciki a cikin wani mai nasa yake cewa wa yuqdal amru hina taqibu taymun wa la yusta'maruna na hum shuhudu idan muna nan idan ba ba nan za a yi shawara a yanki ba za a jira mu idan ba muna nan ba za a jira mu to musu ai kaga an ma wannan shine abin da al'ummar musulmi ta samu kanta a yau shikenan mun zama irin abin da al-Ghazali yace marda'an al-khairat fi bahr ar-rada garqa fala da'in bi nahj al-aqwami shukifu bi kulli razilatin madmumatin sarafat wujuhu هم صرفت وجوههم لوجه الدرهم ناموا أن المقصود maqsud يستيقظوا ستكون satakunu لخطب عظيم هكذا muna cikin dimuwa muna cikin rikici mun zama mun nitse ba ba wanda ke kiran to ko ma ya kira za mu tsare shi da sunan ne da sunan shugabanni ne da sunan malamai ne da sunan menene ba mu dai da wata ajanda ba mu da hadafi ba mu da kawai ko mun yadda in ma ba mu yadda ba yadda mu zo masallaci kamar yadda zo nan ina magana nan muna ta alheri muna muna ta tsaki amma da banza muna ta ji da shi na mutu kowa ya ma manta me ya kamata me me ya kamata a zauna a shawarta a ga yadda za a yi a ta al'umma babu ta al'umma ta hanyar tsora ta kan hadabi kyakkyawa maida ta zuwa ga turbar addini gyara aqidarta da ɗabi'unta kyawawa da jajircewanta wajen ilimi da tattalin arziki da sauran su za ka ku, sai dai ko mu yi mu tashi ya kake to me jawo mana wannan hali da muke mai ya jawo mana halin da muke ciki abu na farko watsi da shari'ar Allah da aukawa cikin nau'in sako dama idan mutane suka yi watsi da shari'ar Allah suka auka cikin nau'in sako to shi sai Allah ya kyale su na biyu tsananin san duniya da cin mutuwa na uku tawayar zuciya wadda ta haifar da talaucin zuci don ba muka fi talauci a Najeriya ba amma muka fi kowa talauci saboda muna talaucin zuci da barace-barace da roƙo da maula da banfadanci da zaman banza zaman kashe wani duk wani abu mai saukin samu mun fi kokari da abin da ke da wahala ba mu cikin shi ba ma so da wahala haka muke abu na hudu jahil da karancin fahimtar addini da rayuwa dalili na biyar sakaci game da tarbiyya wanda ya jawo rushewar tsarin aure ya kawo shaye-shaye da sauransu na ta maka misali a shekara ta 2008 hukumar ndla e ta gano cewa a jihar kano da jigawa kawai a kowace rana ana shanya kwalbar benelit don aiwaye kwalba na gugan kwalba har miliyan uku kwalba miliyan uku a jihar kano da jigawa kowace rana domin aimari akwai labarin da shugaban jama'atu izalatul bid'a wa su sunna Sheikh Abdullahi Balalau ya bada a taron da aka yi na ƙarshe na bita da malamai kafin shigar Ramadan a cikin garin kaduna ina wurin yake cewa wani gwamna ya ba shi labari bai dai faɗi jihar ba cewa a yanzu matasan mu sun wuce a sha ganalin ko a sha tabar iblis ko a sha koken ko a zuki ko a tandi ko a lashi ko a shaki duk wani abu da ke sa yi. yanzu sun dawo suna shakar lahira a kai miki ziyara akwai irin maganin nan da ake sa wa gawa don kar ta lalace in an mutu aka je asibiti aka sa abubuwa tuwari wanda suke in bada su to yanzu matasa sun gano sai su shaka domin su sume ba za su farka daga bacci ba sai bayan kwana uku in zumba farfado zai ce sun kai wa lahira ziyara saboda san baye da san buguwa dalili na shida raunin jagoranci akwai rauni na jagoranci a cikin al'ummar musulmai dalili na bakwai ha'incin wasu daga cikin musulmai da yake za ka ita al'umma su sai da ta sai da mutuncinta su sai da kimar ta sai da matsayinta don samun duniya don su burge abokansu waɗancan da suke abokan gaban su dalili na takwas rarrabuwa da rashin haɗin kai dalili na tara sakaci game da da'awa dalili na goma watsi da tarihi na abin da ya gabata da kin bin hanyar magabata wajen dawo da martabar addini domin duk abin da muke cikin ya faru a baya to ya aka yi al'umma ta dawo da martabar ta muna watsi da wannan tarihi mu ne kuma bi tarihin magabatan mu sai muna kokarin mu bi tarihin ya mutum turai kamar yadda Mahmud Gulaim yake gwabawa yake cewa استرشد الكرب في الماضي فأرشده ولا كان لنا ماضي نسيناه إنا مشينا وراء الكرب نكتبس من نكبس من ضيائه فأصابتنا شراياه منا دبايا تاريخ أما بمبا سوق يمجن توري sun يوني دا da abin da magabatan يشير sai zama hakan ya mu kuma muka yi watsi da namu tarihin muka aji shi biyu maimakon mu koma wa tarihi mu sai muna bin bayan turai wai muna neman mu dan ya fita daga hasken hasken wutan da mai mu samu hasken wutan sai zama to tarzukan wutan da tafa ne su gaga wannan ko ta same shi kuwa ai bai ci riban bin wannan wuta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada misalai na irin waɗannan matsaloli da yadda za su auku da abin da ya kamata a yi da kuma abin da idan ba a yi ba to za a ci gaba da zama cikin halin da al'umma take ciki a yau misali a hadisin da al'imamu ahmad da al'imamu abu da suka ruwaito manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha فقال قائل ومن قلتنا اليومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليجعلن الله من صدور عدوكم المهابة لكم وليقذفن الله في قلوبكم الوعد فقال قائل يا رسول الله وما الوعد قال هو الدنيا وكراهية الموت فزعل الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمومي gab suke da su taron danki a kan kamar yadda kanti majiya yunwa za su yi wawa su ga akushin abinci sai wani ya ce lokacin da hakan zai faru da ne saboda ba mu da yawa ne sai mu zana ce ina kuna da yawa sai da yawan yoyo kamar soso a ruwa ya kake gani irin soso da ake sawa a cikin talbijin sabo ko rediyo irin wanda aka hau din nan ana iya wasu ruwa komin girman shi zai iya nutsewa sama zai wuce kawai ruwa ya jashi komin kankan da ruwan kawai ya jashi da shi ko ba kawai to haka yawan ku yake in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na fara da shimfiɗan yawan cewa mun kai biliyan ɗaya da rage a amma wannan yawan ya amfani mu da ni manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai cire tsoron daga zakatan abokan gaba ya jefa rauni a cikin zukatan sai wani ya ce ya manzan Allah wani irin rauni kuma sai manzon sallallahu alaihi wasallam ce hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa al'umma in ta zama tana da tsananin san duniya har ya zama to za a iya sai da matsayin addini domin duniya ba a san mutuwa a dalilin haka za a saba wa addini don a zauna lafiya to shi ke kuma a samu tsanani za a samu kanta cikin kaskanci za ka samu kanta cikin wulakanci na san za ku yadda in na ce wannan abin ya auku gari mu haka ne misali na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa idan al'umma ta aikata abubuwa biyar za ta samu sakamako guda biyar kamar yadda al-Imam Ibn Majah da al-Hakim suka rawaita hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في كون قط حتى يؤلنوا بها إلا مشافيهم فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أخلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم ولم يبلغوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا بما مما أنزل الله إلا جعل الله ba a sahu bai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya ku muhajirai abubuwa biyar in kuka rike in aka jarrabe ku shi kai ina ba roƙon Allah ina neman maku Allah ya tsare daga samun wannan lokacin alfasha ba za ta yatsu ba a cikin mutane ya zama an zama ana yayata ta ana ta ta ana bayyana ta alfasha Ba ce nau'o'in annoba da cututtukan da ba a san su ba a da sun shafa al'umma ku gaya ba don girman Allah alfasha ko na cikin garin Kaduna don Allah luwadi maɗigo zina yaya haka ba zariya haka ba ko'ina a yau illa ma rahimu rabu illa ba rahima rabbuna maki sallallahu alaihi ce ko ba za su tauye mudu da sikeli ba a wajen saye da sayarwa wajen au da ciniki face an kama su da tsananin fari rashin arziki da wahala da kuma zalunci shugabanci ba za ta hana zakka ba ta dukiyar ba ta hana su ruwan sama kai in ba ta fadar ba za a yi musu ruwa ba ba za a warware alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na yin aiki da shari'a na bin umarnin Allah da nisantar halalansa ba ce Allah ya sa makiyansu sun zama sun nasara a kansu su kuma kwace dukiyoyinsu ba kuma za su yi hadawa ba shugabanni ba za su ƙi aiki da littafin Allah wajen hukunci ba su rika ƙoƙarin bibiyan abin da Allah ya saukar don ya zama shirya gare su ba face al'umma ta zama to an sa gaba da ƙiyayya tsakanin waɗannan abubuwa biyar na aukuwa a cikin mu ko ba aukuwa sakamakon guda biyar na cikin mu ko ba cikin mu misali na uku maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa idan al'umma ta yi watsi da al'amuran addini ta koma harkar duniya gadan-gadan to kankanci zai auka hadisin da al'imam abu da da reto maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ta baya tun bil'ina wa akhadtum azab al-baqar wa raditum bil-zar'i وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم idan zama to kuna saye da sayar wanda yake akwai saban Allah cikin saboda akwai haramci ko dalilin ruba ko kuma dalilin algus ko wani abu dai wanda shari'a ta hada na kasuwanci bai mul'ina asali ciniki ne wanda yake akwai haramci riba nau'i ne na ina ko ina nau'i ne na riba sa'annan cuta a cikin ka ciniki a sai abu da kuɗi kaɗan ba shi a ce za a biya amma ba yanzu ba kuma wanda aka sai da aka sai abin nan a wurin shi an sai na da bukatar kuɗin a ce to in kana so zan ba ka rancen kuɗi amma a kan kaza ko kuma mutum ya zo neman rancen kuɗi in ya zo neman rancen kuɗi a ce mashi ba a da kuɗi amma ana da atamfa in kana so sai in ba a kan naira misali dubu biyu atamfar kuma kila dubu ɗaya ne in kana so sai in ba ka sai ka je ka saida sai ka samu kuɗinka sai a ba shi wannan a kan dubu biyu yana nan yana tunani ya zai da atamfa ya zai da atamfa za a ce to amma kuma in kai ka ga dai ka mutu kana san kuɗin ne to ka kawo sai in ya ɗari takwas duk wanda nau'i ne na gida haka nan ya zamanto mutum ya saya in kudi ya saida in kuɗi hannu ne adadi kaza idan kuɗi nesa ne ba ya zuba ya ninka ko ya ƙara kuɗin da yawan gaske nau'i ne na baibul gida malamai sun bada misalai da yawa yadda bai da yake wannan suka kare da cewa duk wani ciniki da ke da riba riban fas, ko riban nasi'a ko riban diyun za a iya sa shi a cikin nau'o'i na bai da ana kulle halin abinda ba zo suna suna yake inda aka waye gari an koma ana kasuwanci bisa saba wa shari'a wa akhadtum aznab al bakari wa raditum bi ya zamanto kuma harkar noma da kiwo kawai kuka kama wa tarattumul jihada kuka yi watsi da yin jihadi da ɗauka addinin Allah ba kwa da'awa ba kwa rubutu ba kwa wa'azi ba ku kara addinin musulunci da rayukan da dukiyoyin da komai nan? sallallahu alaihi wasallam to Allah zai samu kaskanci da wulakanci la yanzi'u Allah ba zai cire muku wannan kaskancin da wulakancin ba hatta tarji'u ila dinikum har sai ku dawo a dinku ashe kun ga kenan yan uwa waɗannan misalai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada guda uku na cewa ga halin da al'umma za ta samu kanta kuma ya zame mata matsala in dai muka yi nazari a yau za mu ga cewa al'ummar musulmai na cikin wannan to abu na ƙarshe shine ina mafita tun da mun ji matsalolin ina mafita ni a fahimta ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta cuta ya kuma siffanta magani kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ashe gyaran a cikin gida ne gare mu yake mu za mu yi inda muna neman ku abu na farko dawowa ga addinin Allah ta hanyar riko da tsayayyar akidar musulunci bisa karantarwa alkur'ani da sunna kamar yadda magabata na ƙwarin suka biyu ɗanfaka abubuwan da tauhidi ke lazumtawa musamman abin da ya shafi alwala wal kowa ya fahimci mahimmancin yin soyayya da yin kiyayya don Allah za ka so mutum don Allah za ka ƙi shi saboda Allah wanda ya bi Allah sau da kama bai saba wa Allah za ka so shi ɗari bi ɗari wanda ya bi Allah amma yana saba wa Allah za ka so shi saboda kiyayya da Allah ka ƙi shi saboda saba wa Allah wanda kuma komai na shi saban Allah ne za ka ƙi shi gaba ɗaya saboda saban Allah wannan ka'idar ta alwala uwar bara in ba mun dawo da ita ba ba za mu san kimar mu abu na uku kyautata alaka da Allah dole ne mu koma ga Allah kowa ya gyara kanshi mu gyara zukatan mu tsarkake su mu gyara niyoyin mu tsarkake su mu kyautata alakar mu da Allah subhanahu Ta'ala, mu kiyaye dokokin Allah umarni da hani na Allah mu kiyaye abu na hudu fahimtar sahihin tarihin musulunci da gwagwarmayarsa da wayewarsa da irin mu'amalar da magabata na kwarai suka yi da addini fahimtar tarihi zai taimaka mana musamman ya faru a baya haka gyara me ya faru a baya me ya kawo shi ya za mu kauce mishi sanin yadda magabata suke gwagwarmaya wajen ɗaukaka addini wajen dawo da martaba addini bayan ya samu matsala zai taimaka mana wajen ɗaukan matakan komar da addini zuwa cikin daji. abu na biyar ɗaukar matakin samar da haɗin kai na gaskiya a tsakanin musulmi dole ne musulmi su haɗa kai amma su haɗa kai akan gaskiya shi yasa na ce haɗin kai na gaskiya domin in ba haɗin kai na gaskiya ba yaudara kawai za a yi dan dai kawai a ce kowa ya zo a haɗin kawai haɗaka ba tare da an tsayu a kan da aka haɗu ba to ɓata lokaci sai dai a haɗin baki ba za a yi ainihin wato haɗin kai da gaskiya dole ne ana son gaskiya ana son haɗin kai na gaskiya a haɗa akan gaskiya ne. akwai ma'aunai na haɗin kai da alƙur'ani da sunna da maganganun magabata na ƙwarai suka nuna dole mu dawo su abu na shida fahimtar karantarwar musulunci game da makirtin kafirai ga musulmai da yawa har yanzu mutane ba su ba fahimci yadda musulunci yake nufi ko wa musulunci game da su kafin ba Allah ya damu da ba su bai da mu ba za su ba amince mana ba wallahi ba za mu taɓa burge su ba sai dai za mu saki addini gaba ɗaya to muna da buƙatar fahimtar bakin su da yadda musulunci yake mai mu'amala da su abu na bakwai kyauta da lamarin tarbiyya da kula da haƙƙoƙin masu haƙƙi abu na takwas ɗaukar matakan gyaran kai da gyaran cikin gida domin kullum mun daji sai mu ce yahudawa in mun daji sai mu ce kirista ga mu da matsaloli a cikin gida ba mu gyara ba ga matsalolin da su suka fi yawa a cikinmu fiye da abin da yake zuwa daga waje a da da musulmi suka tsaya suka yi abin da ya kamata suka gyara kansu suka gyara cikin gida sun samu wannan matsalar ba samu ashe kenan in mun gyaru abubuwa za su gyaru in ku za mu kwana muna zargin wani daga waje muna ɓata lokaci ne kawai dole mu gyara kanmu mu tarbiyyar da kanmu mu kyautata alakar mu da Allah alakar mu da mutane mu kyautata tsarin wannan shi zai sa mu samu nasara abu na tara inganta ilimi da kuma yaƙi da talauci dole ne mu ɗauki mataki na inganta ilimin ku ilimi na rayuwa ilimi na addini mu dauki matakin yaki da talauci mu dauki matakin magance matsalar talauci da ta addabe mu ta hanyar neman na kai ta hanyar tsare-tsare masu kyau ta hanyar kishin zuci ta hanyar nisantar barate-barate da maula da banfadanci da roƙo da tumasanci abu na goma ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci ya zama to muna ba ko da muhimmanci gwargwadon bukata abu na goma sha ɗaya samar da ingantaccen tsarin ci gaba kuma a tabbata tsarin aikaci sai abu na goma sha biyu kuma na ƙarshe amma ba don shi ne ƙasƙantacci ba addu'a da rashin laifin kuna dole ne musulmai mai ta addu'a mai ta roƙon Allah ya ba mu mafita ya amfani da mu wajen kawo gyara gyara mai kyau cikin wannan al'umma kuma kar mu yanke kauna alkawarin Allah ne inda an taimaki addinin shi shi ma zai taimako in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan mun koma wa Allah mun rike addinin Allah mun rike shari'ar Allah min bi hanyoyin da ya kamata mu bi wajen kyautata alakar mu da Allah da sauran al'umma wallahi Allah zai taimake mu domin alkawari ne da yayi kuma shi Allah baya saba alkawarin shi ina ganin in dai muka yi kokari wajen tabbaka waɗannan abubuwa guda goma sha biyu in Allah ya so ya yarda za mu samu mafita daga halin da muke ciki na kaskanci na rashin kima na wulakanci na rashin jagoranci na ci baya na rashin sauraron ba da ake yi na ganin ma a matsayin kaska na ganin ma a matsayin masu shan jini kawai na ganin ma a matsayin waɗanda ba su ma sai duniya su ta haka ne za mu dawo da jagorancin nan namu ta haka ne za mu dawo da wannan matsayin namu ta haka ne za mu dawo da martabar addini da masu bin addinin ta haka ne za mu tsaya tsayin daka wajen ci gaba da yada addini da ganin ya samu ci gaba da bunƙasa a wannan ƙasa da ma sauran ƙasashen da ke rukwata kare ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gamdakatar ya ba mu ikon aiki da abin da zai zama dalili na samun mafita daga waɗannan matsaloli da muka yi sha wannan mabu ne mai faɗi kuma lacca irin wannan kawai ba za ta iya gamsarwa ba gaba ɗaya amma dai da ba manufar a ɗan nuna wa mutane waɗansu abubuwa in ya so mu je mu ci gaba da tunani da kuma ɗaukar mataki na ganin mun samu hanyoyin da za mu warar waɗannan matsaloli ina roƙon Allah ta'ala ya mu dace ya kuma ci gaba da taimaka mana wajen gano matsalolin da kuma ƙoƙarin ɗaukar matakai da suka dace don gyara ko magance waɗannan matsaloli ina godiya ga shugabannin wannan masallaci da sauran waɗanda suka yi ƙoƙari wajen ganin an tsara wannan zama kamar yadda nake godiya ga 'yan uwa da suka ba da lokacinsu suka zo aka suka masallaci domin a ji ɗan abubuwan da za a fata na matsaloli da kuma shawarwari ta yadda za mu gudu tare mu tsira tare ga babban malaminmu malamin ta kaya zuwa, suna bibiya gare shi kuma Allah ya saka da khairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata da Allah ta wani wata ala kuma mun ji zartukan